Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar mu da sake saduwa a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kullum, ga sharar fagen shirin daga gogon naku, El Hikaya, da yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Jonathan ya ce zai tsaya takarar zaben 2015 bayan gwamnoni da babbar majalisar PDP sun amince ya tsaya a lemar su ba hamayya. Tsohon minista Dr. Rima Ingama ya ce zai zuba wa PDP ido kan zaben gwamnan Yobe a 2015 da ya ce an fifita Adamu na Waziri ba bisa ka'ida ba. Magani ko za su iya kaiwa gaci kuma wallahi na gaya maka ba inda za su Shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya Ayo Ritsu ya ce jirgin nan da aka kama Afirka ta Kudu da miliyoyin daloli na sayan makamai nasa ne amma ya bayar da hayar sa ne ga wani kamfani. Sanata Danjuma Goji ya kuka bayan gayyatarsa da 'yan sanda suka yi da zargin ya fara kamfe. Taron da PDP take yi jihohi jihohi din nan ne ya sunansa. Karancin fetur da yanke lantarki sun addabi Abuja. Na tarar da manajan Hampton Apartments Abubakar Bunza na korafin sun biya kuɗi amma an datse musu wutar. Tun ranar Juma'a sha biyu ga wata misalin karya hudu da rabi har zuwa wannan lokaci da ke magana da ni ba mu da wuta janarita nake wannan aikin. Kotun soji ta yanke hukuncin kisa ga sojoji goma sha biyu don kayar baya a dagar yaƙi da Boko Haram. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Siria. Haka fa, yanzu kuma bari mu shiga zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na Baucin Yakuba, inda wakilin Abdulwahab Muhammad ke jagorantar wata tattaunawa kan muhimmancin shigar mata siyasa, don a amfana da irin salansu na kawo zaman lafiya cikin al'umma. Yau ma dai Abdulwahab Muhammad zai sake komawa ga malama Hannatu Ibrahim. To, ma'ama akwai wani abin da yake so ya kara ne akan wannan batunta? To. Kungiyoyin da aka fara kafawa ba Women Initiative ba, African Women Initiative ba. Kungiyoyi da aka fara kafawa a Nigeria domin faddakar da kan mata. Akwai su National Council of Women Societies, akwai su jama'iyyar matan Arewa, akwai su women and development akwai kuma program da ita jikanta maryam baban gida ta kafa better life mm. wa'innan su ne kungiyoyin da suka fara faddakar da kan mata su haɗa kai su tafiyar da ƙasar nan daga baya aka sami fanni-fannin sashin gwamnati suka samu an zo ana hada kai tare da su ana faddakar da kan mata su shiga siyasa su gina akan haka ne har aka eh, gina women development center ta abuja domin an tattara mata suna zuwa sauran kungiyoyin nan daga baya ne suka zo aka ƙara ana ta karuwa ana ta karuwa ana ta ci gaba amma duk muhimmancin kafa wannan kungiyoyi tun da farko shine a fadakar da kan mata tun ba ga nan jihar arewa ba saboda haka magabatanmu mata su hajiya laila dogon yaro ne su wa'ine ne sun fara wannan aiki tuntuni da muka tafi alif dubu biyar a decade for the women a kenya shine aka dawo aka ce to ya kamata mata su kafa kungiyoyin nan da su aka fara ana ta hayayyafa ana ta fadadawa ana ta ci gaba duk kuma wa'innan kungiyoyin tare da ma'aikatan nowa da sauran kungiyoyi suna aiki suna hada kai akwai su ɗan uh, kungiyoyin zaman kansu su civil society daban-daban daban-daban da suke hada kai su fadakar da juna ba kungiya ɗaya ba ne saboda haka da muke yin aikin nan gaba ɗaya muhimmancin abin da muke nunawa shine cewa mu mata mu hada kanmu ba tare da nuna bambance-bambance addini ba domin ciwon ya mace ta ya mace ne shine karin da nake son yi akan yadda kungiyoyi sun taso tun daga farko har ga yanzu ana ta karuwa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke wani abu ma wanda yake yanzu yake fitowa duniya ya jawo hankalinsu shine yadda ake cin zarafin mata ana yin fyaɗe kaga ko ana sa su aikata wani abu ana sai da su dai haka shin yaya wannan al'amari yake ku kuke nazarinsa akwai kungiya kamar rapa akwai kungiya kamar su fida su women lawyers international women lawyers idan abu haka ya faru mukan kai magana a wajajensu akwai ita ma'aikatan ita kwamishina idan wajen abin da ya shafi yara domin suna da sashi da suke inganta rayuwar matasa da yara mukan hada kai da su mu kai koke-koke mu hada hannu mu tafiyar da wannan zance abin tausayi shine alal misali fyaɗe zan gaya maka abin ya dame mu don ni memba ce na national conference da aka yi wanda za a gama kwanan nan mun ce duk wanda ya yi fyaɗe mai yarinya ko mace ref kenan ya kamata a masa shari'a na kisha mun mun faɗa haka mun ba da shawara muna fata shugaban kasa zai ɗauka ya kadama da shi wa yan majalisa domin wasu ikon an ba shi shugaban kasa wasu kuma sai yan majalisa sun zartas na ɗaya kenan na biyu wajen zancen neman abin duniya ka sani duk abin da ke jawo wannan shine usai su rudi yara da kudi a rudi matasanmu mun ce ya kamata matan nan 'yan matan nan a sa su makaranta wayanda suka ushi a shekarun makaranta kamar yadda ita nowa ta faɗa a sa su a adult literacy kamar yadda na sani matan gwamna ma tana koya musu sana'o'i yanzu domin ko ka yi makaranta ko baka yi ba za a baka sana wanda na tabbata ita kwamishina za ta yi kare a kai saboda haka zancen fyaɗe mu mun tashi tsaye kuma women lawyers a shirye suke fida a shirye suke rafa a shirye suke mu mara ma baya saboda haka mu idan muka ji za mu tashi tsaye mu kare 'ya'yanmu har yanzu ma alal misali muna kuka a kwato mana 'ya'yanmu da aka ɗebe su a cibok domin abin ya ci mana tuwo a kwarya me yasa har yanzu ba a san me 'ya'yanmu suke ciki ba menene gwamnati take yi gwamnatin tarayya game da zancen 'yan matan nan bayan allah nan wa'inda su ne akwai matan shugaban kasa watakila a cikinsu akwai iyaye mata da za su aifo mana likitoci injiniyar da kome da kome amma har yau an yi shuru ai wannan shine damuwanmu ba fiye kaɗai ba ai wannan da aka kwashe su ba wanda ya san halin da suke ciki lokacin da aka fara wa'annan abubuwa zancen insurgency na ai tun da guri da gwamnati ta tashi ta kare wannan abun da yau ba mu a cikin halin da muke ciki yanzu abun har ya kai ga mu mata ana amfani da su su ɗauki bom a tafi wai a kisa da ba mu san wannan ba saboda haka ya kamata a dubi wannan al'amari ba wai a zauna ba ina kira ga mu na jihar arewa ga chairman din governors forum na arewa gaskiya ya tashi sai mu mata muna kuka domin mu har yanzu duk muna ga ba yi mana abin da ya kamata ba ya kamata su sami shugaban kasa a kwato mana ya'yanmu yana zaune a wurin ya'yanmu ba mu san inda suke ba ana kashe mana maza salin nan ana zancen fiyade kawai a fiyaden don an bari ne yana faruwa akwai lokacin da aka fiyade mana ya a nan a nan gombe aka kai magana mutumin ya ansa ya ce shi ya yi sai aka kai magana wajen national defense corps sai aka yi magana aka yi magana da aka kai ba abin da aka yi kowa ya sani wannan sananniyar magana ne anan nan amma yanzu in ba mun hada kai mu kungiyoyin nan da matan nan mun samo makanmu yanci ba da kuma iyaye mu maza da mata mu yi yaƙi wannan a 'ya'yanmu za su lalace to a wannan gaba za mu wato gayyaci ita kwamishina ta yi mana bayani ko kuma ta je dukkan ɓangarorin mutanen nan sun yi bayani ko za ki ɗan mana bayani a hukumance a dangane da irin wannan matsaloli da yake kika ji a wa'annan wato abokan tattaunawa nan namu suka gabatar? to alhamdulillah na farko dai a game da inganta rayuwar mata to zan ce dai ni fa zan yi magana dai da abin da na sani a jihar gombe to dai a gwamnatin jihar gombe na yanzu dai da muke ciki mu mata ba abun da za mu ce sai dai mu ce alhamdulillah don average gombe woman dai yanzu kafin ki ga mana wannan abu shin irin wannan matsaloli da suka faɗa kuna jinsa ana gabatar muku shi Eh, a hukumance jama'a su kawo kukansu. Lallai kam sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Ya ka san gaba bin Allah, sannan na gaba Allah. da ke da bai biyayya har abada ba ka ba ka To da wannan waƙa ta shawarar abu na gaba muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. kan hanya mafi cancanta ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama karazibi. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewa jawabai su ne wani da ɗaɗɗan ɗan jaridar da ya yi aiki a ƙasashen waje mai suna Alhaji Muhammadu Nasir Mai Wada da wani dattijan ikkilisiyar majami'ar Ikwa Malam Isiyaku Mati. Da farko dai ga Alhaji Muhammadu Nasir Mai Wada. To, salamu alaikum. A game da sha'anin Najeriya, wato Najeriya kusan kamar karamar Afirka ce baki ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mu baƙaƙen fata kuma ya yi mu mutane daban-daban kamar yadda ya faɗa a Kur'ani cewa shi bai bambanta mu da ƙabilan mu ba sai dan kawai mu fahimta da juna in kaga wannan eh, ba nufe ne in kaga wannan batun latini ne in ga wannan mutumin ibibiyo ne ko ibo ne ko biyarbe ne ku gaisa wasu ma har sun yi tsaki in ka gansu za ka iya ganewa to haka ubangiji yake nufi da mu ba wai yawo mu ne don mu rika faɗa da juna ba yawo mu ne don mu gane juna in ko muka gane juna to abin da yake nufi shine mu zanna lahiya kuma shi bature da ya zo sai mallake mu ai shi ya haɗa kanmu ne shi yasa ya ɗauko na fatakwal ya kawo katsina ya ɗauko na borno ya kai ijebiyoje duk su yi aiki kuma ya haɗa su a lagos wuri guda mu gaskiya zaman da muka yi a najeriya wanda bai muka sani da na siyasan da na mantakewa da na addinin duk ba a san wani bambanci ba ko na addini ne ko na siyasa ba ba ko na misali lokacin da nake bauchi ttc akwai wani na manta sunan shi amma wani mutumin plateau ne muna kiran shi bebe to shi da zai gida ya yi aure ya dawo ashe a wajen su su dan mutum ya zama ango ba a mai wasa da barkwanci da ya zo da amarya sai muka ce a'a wani ya zo da amarya sai aka ce mai barkwanci a cikin aji da wata rasa ya tashi ya ce wani ya sa ku hausa kuke haka sai ya ce ina jin daɗin abin da kuke amma ni ban san dalili ba wai dole dan muke aure sai a mai a barkwanci ana mai abin da shi da matashi shi sai muka ce a'a ko haka muke sannan kuma akwai wani ɗaya shi kuma da ni da shi muna kiran juna mun shop idan ya shigo aji da ni da shi muna wani turanci wanda ba mai ji shi ma dai mutumin plateau ne yace mun sho sai ce sai ce mun sho sai ce ma ba ni ma sai ce haka duk a dai sai ba mu ba ajin dariya kun ga mutumin plateau ne ni kuma mutumin katsina ne saboda haka irin wannan abin mu gaskiya ba mu san shi ba ban taba yin karatu wanda ya wuce firamare ba wani kirista ko wani yare ko wani abu a aji ba na yi aboki wajen sau biyu sannan na yi a kaduna wanda aka kawo mana yare daga ko'ina su na bokin ma har daga ilori aka kawo mana wasu wato daga borno akwai daga eh, sokoto akwai dukkan aka haɗu aka haɗu lokacin da ana northern northern region ana haɗe to abin da ya kawo mana wannan rabe-rabe mu ba mu gane cewa wai idan an yi jihohi a'a kowa a jihar shi mulkin ne aka ba shi na jihar ba wai zamantakewa ba abin da yake zamantakewa in ka shiga mota yanzu ka Kano da ka keta ka ma san iya ka Kano da Kano baka sani ba in ka shiga mota daga Kaduna zaka je Jos baka gane ma iya ba sai dai ka ji kawai an shigo an ce a wannan an Jos Plateau ne to wallahi wannan rarrabewa da tun farko da aka fara yin wani jihohi mutane ba su gane ba ba an yi jihohi ne kamar da shata ke cewa don mu faɗa ko ko don mu gaba da juna ba a an yi jihohi ne don saboda komai abin da muke ciki yanzu abin da ake cikin hedikwata da Lagos na ce amma abin ta aiki su da kwata amma ka je abuja ka ga yadda da baki da fari da masallace da kirista da bahaushe da inyamuri da kyaukyau da ibo da kanuri da ijo da nufe da wane duk ana zane wuri guda da tv duk ana zane wuri guda saboda haka me ya hana mutane kamar yadda wani na taɓa jin ya ce ashirin ku sai su je kasuwa su haɗu da kabila iri iri su ciniki su me ya hana wai mu haɗa kai kuma a tushen zamantakewar mu saboda wannan shine ci gaba najeriya muna da mu dai a makarantar da aka faɗi mana lokacin da na yi akan kewa wajen alif da hamsin cewa muna da 250 wato kabilu wajen mai tan da hamsin yanzu wasu suna cewa ɗari uku to ban san inda aka samu ɗari uku ba amma dai mu abin da ya mana a littafi muka rubuta hajjar ba a kai mana to wannan ya nuna cewa kenan ashe Najeriya ya kamata tilas ne mu zanna lafiya kuma janar gawan ya kirkiro wani hanya da za a zanna lafiya na NYSC da wato National Youth Service Corps masu bautar ƙasa kuma su masu hidima kasa me a ɗauki mutum daga nan katsina a kai shi can wajen rivers state a ɗauki mutum daga gombe a kai shi can wajen edo a kai shi kuma wajen sokoto ko oshin ko ogun ko oyo allah ba mu alheri allah tabbatar da zama lahiya da ci gaban ƙasa baki ɗaya salamu alaikum Shi ma Malam Isiya Kumati ya ce sai an maido da zaman lafiyar arewacin Najeriya kafin shi kuma ci gaba zai dawo. Jama'a salamu alaikum musamman yana magana da 'yan arewa a Najeriya maza da mata yara da manya yana kira gare mu don mu zauna lafiya. Abin da nake so ku sani shi ne ya kamata mu zaman lafiya tare da 'yan uwanmu. Domin ne idan ba zaman lafiya to mu sani cewa duk wanda ya kawo rashin zaman lafiya wata rana dukkanmu za mu durkusa gaban kanin shari'a na ubangiji kuma kowane ɗaya mu zai ba da lissafin kansa abin da yi idan ka zama sanadin tashin hankali ga wani ko ko ka zama sanadin wani ya wahala wata rana za ka bayyana a gaban Allah kuma lalle za ka anshi sakamakon abin da ke abin da ya sa ke kiran mu da mu zauna lafiya shine wata rana za mu bayyana duk abin da muka a nan najeriya yana so in kawo mana misali wasu ƙabilu suna zaune lafiya musamman yarbawa in ka diba ƙabila yarba akwai musulmi akwai kirista kuma suna zaune lafiya me zai samu yan arewa ba za mu iya zama lafiya ba yaren mu kusan za ka ga duk arewa duk muna kusan magana da hausa wasu mu mafiya yawa ko da ba hausawa ba ne suna magana da hausa kuma za ka ga cewa a cikin rayuwarmu ta arewa muna bukatar mu zauna lafiya dalili idan ba zaman lafiya ba ci gaba idan ba zaman lafiya ilimi da muke nema ba za mu iya samu ba in muka diba yan kudu sun yi gaba sun wuce mu mu ko muna baya kuma gashi muna ta jawon kanmu rashin zaman lafiya to wannan ba zai kawo mana ci gaba ba idan muka diba wajen tattalin arzikin kasa yan kudu sun fi mu tattalin arziki mu kuwa muna baya kwarai da gaske saboda haka ya kamata 'yan arewa mu zo mu haɗa kanmu domin in ba zaman lafiya tattalin arzikin ƙasar mu zai ci gaba ba za mu iya samun wasu da za su zo su sa gyaransu a arewa ba dalili saboda ba zaman lafiya saboda haka ya kamata in muna so tattalin arzikin ƙasar mu ci gaba mu lafiya ko da mutanen ƙasashen waje ba za su zo su zuba jari a arewa ba kaga za su ta zuba a kudu mu kuma a arewa muna nan koma baya saboda haka ina kira gare mu mu zauna lafiya shi zai kawo mana ci gaba mu sani cewa in ba zaman lafiya ba ci gaba in ba zaman lafiya ba ilimi idan ba zaman lafiya ba abin da za mu iya yawatawa kai hadda ma addinin da muke takama da shi ba za mu iya yin addini cikin kwanciyar hankali ba idan ba zaman lafiya bayan da za a yi iya tsayawa kai addu'a Allah ubangiji ya ji kan kana gaba da dan wanka saboda haka abin da nake kira gare mu ɗan arewa mu zo mu haɗa kai mu zauna matsuntsiya matsaurin ki ɗaya mu sani cewa shugabanninmu da suka da suka zo zamanin Sarjona za mu ga sun haɗa kai da su a walo su yi duk sun zauna lafiya shi ƙasar ta ci gaba mu diba zamanin yawan ya haɗa ƙasar ƙasar da gaba ɗaya ana zaune lafiya to me zai sa yanzu mu mu zo ba zaman lafiya so ina kira gare mu ɗan arewa mu dawo mu maido da hankalin mu guri ɗaya domin kasan mu ta ci gaba domin yankin mu ya ci gaba yanzu misali za ku ga cewa a yankin arewa za ku ga ba wani abin da muke za ku ga makarantun sun lalace za ku ga ba kasuwanci ba wani abin da muke aiwatarwa wanda ya zama da taimako don ci gabanmu muna lalata arzikin ga san maimakon mu inganta shi ana lalata abubuwa ba yadda za a ci gaba saboda haka ina kira gare mu yan arewa mu mai da hankali mu dawo mu zama tsintsiya mafi saurin shi daya yadda za mu iya ci gaba da shugabancin kasar nan idan muka lura yayin da babu zaman lafiya ya za mu iya samun shugabancin kasar ka sani cewa duk abin da kai wata za ka ba da sanin kanka Allah ga wata malam saboda haka ina kira gare mu dukkan mu yan arewa mu daina wannan ɗabi'ar mu dawo mu yi abin da Allah zai ji daɗin mu dan uwan ma za su ji daɗin mu ni ne isa kuma ci Idan yi Allah ya sa mu gane mu yi abin da ya kamata na gode The voice of America. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.